بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد akwai tambaya da ah, ɗaya daga cikin yan uwa suka turo ce assalamu alaikum zai ce Allah ya ji hajiya ya gafarta mata Allah ya mata rahma amin Cedan don Allah malam tambaya ce da ni akan halwa shi yaya take bisa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yaya ake yin ta to ni dai a kunga tafan nan na shari'a a tun daga tsarki ko suna farawa da kitabu sahara ko har a fike da kitabul hudud da kuma kitabul aqdiya ga baki ɗaya littafin fikihu ka taɓa jin wani littafi da aka ce akwai babul halwa a cikin tafan fikihu tafan shari'a kenan akwai babul halwa a risala kun taɓa jin akwai babul halwa askari muktasar a cikin sahihul bukhari a cikin sahih muslim zai tafan nan na hadisi da na fito kun taba jin babul khalwa amma akwai kitabul akwai babul i'tikaf ko da kitabul i'tikaf mm. to itikafi aka sani mm. amma kalwa mutum ya je ya keɓance kansa a ɗaki baya zuwa sallar jami'i mm. ya yi kwanaki to wannan abu ne wanda yake muhla ba san shi ba a cikin shari'ar musulunci ba san shi ba a cikin tarbiyyar addinin musulunci in akwai wani sahabi da yayi sai a kawo ba san wani sahabi yayi wannan ba ba san wani daga cikin sahabbai ko tabi'ai ko asba'u tabi'in yayi wannan amma dai sun yi itikafi kuma itikafi a shi yasa ne ma suke sharɗanta cewa daga cikin sharaɗin itikafi idan mutum zai yi idan zai fice kwana bakwai ya yi shi a masallacin jama'a masallacin juma'a saboda in bai yi shi a masallacin juma'a ba idan sallar juma'a ta zo wajibi ya fita ya je sallar juma'a in ya fita ya je sallar juma'a wannan itikafin nasa ya kari saboda ka in yana so ya itikafi wanda juma'a ta shiga ciki ba tare da ya fita ba to sai ya yi a masallacin juma'a da a ce itikafi zai halatta masa rashin zuwa juma'a sai a ce yayi itikafi a kowane masallaci idan sallar juma'a ta zo ba sai ya je ba ai itikafi ma ibada ce amma ibadar sunna ba za ta sanya ka bar abin da take abin da farilla ba saboda haka a irin waɗannan hanyoyi na ibadu da hanyoyi da ake cewa ibada ce abubuwa ne waɗanda suke fararru a cikin addini wanda kuma yawanci za ka ga ƙoƙari ake yi a sanya ka ka rinka gane-gane kuma ba wani gani ba abu za ka gani ba illa ɗanu ba wani za ka gani ba illa shaidanun aljanu sun za ka gani sau da yawa waɗansu sun yi irin wannan sun fito hankalinsu ya sun haukaci saboda za a sa mutum a cikin yunwa da kishi da duhu kuma da yake ba an waɗansu sunaye za a rinka bashi waɗanda suke ma an Allah biha min sultan waɗannan sunaye su kira masa miyagun aljanu wanda zai ɗauka wannan gane-ganen da zai yi shi ne wani ilimi ko wani kashafi da aka yi masa abin da yake suna ta zo da shi shine shine itikafi a cikin masallaci Allah ya faɗa a cikin alkurani wa antum aakifuna fil masajid alhali kuna itikafi a cikin masallaci shi annabi sallallahu alaihi wasallam ne kafin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam yayi at-tahannuf a zari hira yana zuwa kogon hira yana yin kwanaki ididdigaggu in yi guziri sannan in guzirinsa ya ƙare ya sake dawowa ya ɗauka ya yi haka a cikin tsawon wata shida yana yawan zuwa kuma yake ta ganin mafarkai waɗanda suke na gaskiya har sai tukuna da allah maɗaukacin sarki ya aiko masa mala'ika jibril a cikin wannan kogo na shira bayan nan ba a taɓa bayan zuwan musulunci bayan zuwan wahayi gare shi da sanya shi annabi manzo sallallahu alaihi wasallam ba a taba jiya ya sake zuwa kogon kira ba sai kogon garu da ya je kogon saur ko shi kuma lokacin ya ɓuya ne daga makiya da suke neman sa su kashe shi yayin da zai tafi hijira ya kwana uku a cikin wannan kogo wannan kwana uku da ya yi ba halwa ba ce shiga ya yi domin ya kubuta daga bibiya da ake yi don a kama shi a kashe shi Allah kuma ya tsirar da shi amma bayan nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yayi na kebancewa domin ibada shine al-i'tikaf kuma a cikin itikafin nan ba tsayawa yayi baya magana ba bal yana zuwa yayi sallah ya ma mutane sallah ayi sallah a bayansa ta farilla ta nafila ba domin a cikin waɗannan dararen ne ya sunnata mana jami'i a cikin sallar tarawi a cikin sallar qiyamul ramaba sannan yana fitowa har ya raka matarsa kamar yadda ya fito ya raka safiya saboda haka kaga duk wannan abu ne wanda yake na ibadar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda masu ibadar halwa duk su shari'ar babu wannan saboda haka wani abu ne daban ba abin da Allah ya saukar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba don haka a a wannan kuma wata tambaya ce malam uzair na dai faɗe ta ne na abinda su suke faɗa mukashafa shi ne wai ka ga wani abu ko a mafarki ko kuma a farke wanda a wannan ko ka ji ko ka gani wanda wannan zai iya zuwa daga aljanu kuma zai iya zuwa daga haske wanda Allah madaukakin sarki zai sa a cikin zukatan mutane amma mizanin sa ya zamanto cewar duk abin da zaka gani da duk abin da zaka fahimta da duk abin da za a yi maka ilhama na ilimi sai ka auna shi a ma'aunin alkur'ani da sunna ai irin wannan ne a kamar yadda al'imamu shafi'i ya faɗa wani daga cikin bayan Allah ya tashi yana sallah cikin dare sai a mihrabin da yake sallah sai ga wani irin haske ya bayyana gare shi sai ya ce wata fuska mai haske mai kyalli ya ce ka yi farin ciki ka yi albushir ka yi tsokaci ka ga fuskar mu yau mun halatta maka duk abin da yake haramun a gare ka sai ya kaki ya tofa ya ce je ka batar da wani ba ni ba biya ya ambace ta a cikin almuwafaka to in wani ne wanda ba shi da ilimi sai ce allahu akbar hannun taka mataki sai zo ya ta faɗa sai an tara almajirai sannan za a faɗi wannan bayanin saboda haka komai ismanmu tana cikin ruko da alkitabu wasu sunna na'am ta za a yi ka ce ka taka wani mayaki da za a ce da abin da yake haramun an halatta maka to sannan ya ce yana roƙon a sashi addu'a akwai yarinyar da yake nema da aure idan alheri ne a gare ni da ita Allah ya tabbatar mana kuma ya kawo mana sauki cikin al'amarin na gode Allah ya saka da alkhairi to kai istikhara wannan kamar ka ce maka istikhara ne amma sai mai maka addu'a din babu laifi a yau mutum addu'ar istikhara a cikin alheri ne Allah ka bashi in kuma sharri ne Allah ka sarrafar masa ka ba shi alheri a duk inda alkhairin yake Allah ya biya maka bukatar ka ya biya mana bukatun akwai wannan wanda daga cikin yan uwa da yace da Allah yana so a yi addu'a ga mai girma gwamnan jihar Borno Professor Zulum ya hana sayar da barasa da miyagun kwayoyi a jihar jiharsa Allah ya tabbatar da dokar ta dore haka kuma wanda zai zo bayansa shi ma ya sa ta ci gaba amin Allah ya karfafa shi hakika duk wanda ya san irin sharrin abin da muke fama da shi na rashin zaman lafiya ya sai na komawa ya biya ga miyagun kwayoyi din nan waɗanda suke waɗannan aika-aika da yanka mutane da wuka kamar yadda ake yankan rago da su farke cikin mace mai ciki hmm. da sauran abubuwa waɗanda suke ba za ka taɓa tsammanin ɗan adam zai yi wannan ba yawanci duk suna yi ne a cikin ƙwaya an riga an gama cinmu da yaƙi ƙwayoyi sun zo babu jihar ba inda ake yawo da miyagun ƙwayoyi ake cefanin ake sayar da su suka shiga cikin al'ummarmu maza da mata yara da manya hatta matan aure irin kasashenmu su waɗanda suke kawowa ba a shan su a can sai mu a nan don a zo a gurɓata tunaninmu kuma wannan abin da ake na yaɗa makamai da ta da zaune tsaye ta hanyar da kuma yaɗa waɗannan ƙwayoyi su ne abin da suke sanya wannan tashin hankali yake hayyar yake addabar mu to kuma irin waɗannan matakai su ake bukata daga masu mulki su tashi da gaske akan tsare wannan al'umma muna bakin kokarinmu wajen addu'a to amma akwai abinda Allah maɗaukakin sarki yake kawar da shi da karfin mulki to shine irin waɗannan matakai da masu mulki suke yi Allah ya karfafa wannan gwamna aljuna Allah ya karfafa shi kuma Allah ya masa sakamako da alkhairi Allah ya tabbatar da wannan doka Allah kuma ya tsare al'ummar mu daga irin waɗannan sharrace sharrace matsawar ba a tashi an yaki wannan al'amari ba muna cikin hadari ba kaɗan ba muna cikin hadari ba kaɗan ba kwanan nan wani a babban hafsan sojuwa wanda ya ritaya ya janyo hankali a kan ya kamata mu farga da wannan tashin hankali da ake da ɗaukan makami da aka hanya ce da ake rusa kasashe haka aka rusa somaliya haka aka rusa libya daga zarar rundunar sojoji ta gaza yanzu kamar yadda ake ma rundunar sojojin najeriya a ko'ina an ja su da yaki gabas da yamma kudu da arewa na ƙasar nan idan suka gaza ƙarfinsu ya ƙare aka ci nasara a kansu to shi kenan fa al'umma ta riga ta rubuce babu zancen shugaban ƙasa babu zancen gwamna babu zancen senata babu zancen ciyama waɗannan waɗanda kake gani irin waɗannan 'yan ta'addan da suke rike da da makamai haka za su rinka yawo su zamanto su ne su ne jagorori suwayen shugabanni kasuwanni dole su rufe kamfanuka dole su tashi ƙasa dole su tarwata haka aka yi a somalia shekara nawa shekara wajen nawa somalia ta kasance a haka haka suka yi a libya to haka suke so su yi a wayannan kasashe namu na afirka musamman kasa irin wannan tamu ta nigeria to kuma duk irin waɗannan hanyoyi da yadda masu mulki sun ki mai da hankali akan mulki abinda da yake gabansu kawai shine yadda za su ci gaba da tsare kujera sun manta da kan cewa za a wayi gari kujera babu ita babu dalilinta idan ba su tsaya sun riƙe amanan mulki na kan cewa sun hau kujerar kujerar tana da haƙƙi kamar yadda sayyidina Hassan ya ce ma sayyidina ali walli harraha ta walla qarra wanda ya tsintini sanyin ka sanya shi ya ka sanya shi ya dauki zafi kujerar tana da zafinta tana da sanyin ta to yanzu sanyin kawai kike gani su je su ta ganin alat su ta ganin alat na fitar hankali amma abin da yake na wajibin mulkin abin da zai tsare al'umma baya gabansu baya gabansu ba shine a gabansu ba tunaninsu ga baki daya yadda 2027 za su zo su ci gaba da mulki ba sa tunanin abin da zai tsare wannan al'umma daga abin da zai faru ba daga nan zuwa 2027 to irin wannan gwamna Allah madaukakin sarki Allah ka kare Allah ka kare shi Allah kuma ka kara masa daukaka ka kara masa jagora Allah ka saka masa da alkhairi akwai yan uwa da yawa da suka turo da neman addu'o'i suna addu'a suna neman addu'a akan rashin lafiya da suke fama da ita da akwai waɗanda rashin lafiyar har ta kai ma wato ta taɓa hankali suna wato mantuwa ma ta zo da rashin tuna abinda ake a ciki wato dementia kenan na roƙonka Allah ka ba su lafiya magabatan mu Allah ka gafarta musu Allah ka ji kansu da rahma marasa lafiyar mu da suke neman addu'a Allah ka ba su lafiya akwai daga cikin ɗaya daga cikin manya na wannan gari namu da ya gamu da larura muna roƙonka Allah ka ba shi lafiya Allah ka inganta masa lafiya Allah ka tayar da kafaɗinsa Allah ka ba shi lafiya ya rabbal alamin akwai yaro wanda yake ake tunanin yi masa aiki a kwakwalwa muna roƙonka Allah ka bashi lafiya Allah ka inganta masa lafiya Allah ka kawo masa sauƙi a cikin halin da yake ciki Allah ka lantafa masa masu neman addu'a akan masu neman aiki da masu neman aure da masu neman haihuwa suna roƙonka Allah madaukakin sarki ka azurta su Allah ka biya mana bukatunmu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la karban illa nafasta wa la hajatan illa qadaytaha wa yassartaha ya arhamar rahimin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين